sarari ku sa wannan kafa da fatan za a gyara zama da mu sha labarin na ne lokaci wanda ni umarigo na shirya kuma zan gabatar muku da su a yau da safe ne a nan majalisar dokoki aka bude wato taron gaugawa na wato majalisar dokokin wanda zai yi doki wato tsawon kwana goma ana yi shi wanda zai tattauna bisa kan ayoyin doka wato guda da dama hakan yasa wato a lokacin da aka bude jawabi aka bude taron wato shugaban wannan majalisa ya yi jawabi zuwa eh, yan kasa inda ya yi godiya da jaddada wato kokarin da da dangane da shugaban kasa yi na wato tsara zaɓe wanda kuma za a ba wato wannan karo na farko ne za a ba zababben shugaba wanda ya ci iko daga hannun shugaban da aka zaba ga dai wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin yadda wasu sukan yaba wasu kuma wato sukan gani abin da ya faɗi bai yi daidai ba a cikin majalisar dokokin kada da suke cewa kowa ya ga yadda aka shirya zaɓe a ƙasar niger kuma ya zama cikin tarihi an samu eh, shugaban ƙasa a niger wanda aka yayi manda na ɗaya yayi na biyu shekara goma ya ba da ya yarda aka yi zaɓe ba a yi wani kwaskari ba ba a yi neman a ce ba in babu ni babu tafiya muna ƙara ma Allah godiya kuma da mutanen Nijar muna kiran su uba ɗaya muke a samu kwanciya hankali saboda ƙasar nan cikin kishi ɗari gomi ya tara tara mu musulmi na iko na Allah ne yana ba wanda yake so mu a shekaru mu a yanda ƙasar nan ta ba mu komi Allah ya ba mu komi ya kamata da mu da jikokinmu ni wata Allah ya bar musu kasan da haka mutum na Nijar ba mutum bane ba mai san tashin hankali dan Allah mu so juna mu tsaya yanda muke abinda Allah yake so shi a yake yi abinda wanda Allah ya ba shi ya ba ka ji jawabi na shugaban majalisa abinda ya faru kuka ga yan bangaren adawa sun tashi sun huta saboda kalamai da shugaban majalisa ya furta domin cewa sun yarda da ɗan takararsu ya ci zaɓe shi ko a yau mu muke yin doka a zauren doka bai kamata ba a ce shugaban majalisa da yake shi yake yin doka a ce ya zo ya yi birsu da wannan doka tunda yau in ana so ƙasar mu ta zamna lahiya bai kamata ba a ce da sunan 'yan majalisa ya yi wa ɗan takarar su godiya kenan kamar doka ta ba da shi ya ci zaɓe shi ku a yau rana wannan da muke ciki kur konsonel ba ta jaddada ba wannan zaɓe ga wanda ya ci shi lallai sai ni ta yi ta ba da sakamako amma sakamakon nan na gadi ne ba na dindindin ba ne ɗan takararmu shugaba muhammad usman na rdr canji wanda yake tallafin ko goyon baya na kafa n da sauran ali shi ya ci zaɓe da kashi 50.30 wannan mu takardu pv sun ba da shi ƙarara kuma kowa ya san da hakanin ne amma su da yake dama 'yan bita da kullun sata ne na zaɓe shi kuka ga sun yi maza sun ce ɗan takararsu shi ya ci zaɓe da kashi hamsin da ɗigo saba'in ne ban sani ba amma mu yadda muke so ƙasanmu ta kwana lafiya ta tashi lafiya muna kiransu da kakkausan miya da si la'akari daga inda muka fito kuma ina muke son zuwa haka wato a dangance da wannan zaɓe na zagaye na biyu na shugaban ƙasa wanda ya wakana wanda kuma sakamakon wasu daga cikin 'yan siyasar suke ganin hakan bai musu ba wato su ne suka yi sanarwa a yau da safe magoya bayan 'yan takarar jam'iyyar rdr canji na wato malam usman sun nuna cewar wato ba su yarda wannan zabe ba kuma har yanzu wato suna daga muryar cewa su suka ci zabe ga yadda wato sanarwar tasu ta kasance a yau da safe a nan bakin cibiyar jam'iyyar rdr canji jam'iyyoyin siyasa cikin gungunsu da ƙawancen da suka yi wanda ke marama muhammad usman baya cikin zaɓe da aka yi zagaye na biyu sun ce ba su yarda ba da wannan tsari da muhammadu isu da mutanen da ke mara mishi baya suka yi don su shafa mana lanhi su su wanke hannunsu wannan abubuwa da nizana na harko di yawanci su ne suka kawo wannan matsala yan uwana mutanen nijar kun san cewa cikin tsarin kundin milkin ƙasa ƙudurin shi na arba'in da bakwai an nuna cewa duk wanda yake so ya nemi shugaban kasa ya kamata a ce yana da takardu na ainihi na 'yan kasa mu lokacin da muka ce ba mu yarda ba da takarar bazum muhammad mun nuna cewa shi ba ɗan ƙasa ba ne saboda bai kawo ba takardu masu gwada hujjar cewa shi ɗan ƙasa ne ba mu yi zancen bambancin ƙabilanci ba da bambancin lauyin fata Abin da muke son ku sani sakamako yawanci wanda aka hiddo ba sakamon da suka hito ce a akwatin zaɓe na biyu ana ba mutanen wannan ƙawance namu mai goya ma muhammad usman baya tsoro ana razuna su ana hirgita su kuma ana yi musu waƙe bisa kan ƙoƙari da suke yi har 'yan ƙasa ma masu zaɓe an ba su tsoro wani wuri an hana su zaɓe kuma bayan haka nan ma'aikata ma masu kulawa da zaɓe su ma an ba su tsoro sannan yawanci wanda aka hirgita aka hana su su yi aikin su sune wakilanmu da muka tura cikin ofishin zaɓe na garuruwa da yawa a yau ganin cewa mun yi babban nasara bayan wannan zagaye na biyu da aka yi na zaɓen shugaban ƙasa gwamnati ya hirgici ya hirgice sabida ni sabida ya ga gaskiyar lamari kuma ya ga cewa alhamdulillahi 'yan ƙasanmu sun zaɓi son excellence muhammad usman haka wato su wani da nasu bangare wato kungiyar 'yan makaranta ta kasa gabaki daya ta da usn e wato ta yi a akan yadda wato a gudanar da zaɓe da kuma jin kunne zuwa ga ɗalibai da kasu kuskura su shiga cikin wannan rikici na siyasa wanda bai shafe su ba sun kuma yi kira zuwa gwamnatin da shafe musu dukkan wata hawaye nasu kan da ake da suke ke ciki musamman ma kama da gina makarantu da kuma wani alawus da sauransu da ake basu daya daga cikin su ya fassara mun sanarwar tasu da harshen hausa ga kuma abin da take cewa harkar nan na siyasa da kuke gani ana ta kai kawo ana ta kewaye-kewaye tare da eh, dukkanin jagororin 'yan siyasa da sauransu dangance da wannan kwamitin zartarwa na ƙasa gaba daya tana cewa da duka ɗalibai kar su shiga cikin wagga tahiya muna ƙara ce ma duka mutane eh, masu yin kai kawo ga wagga tahiya ta kwamitin eh, ta harkan eh, tashe-tashe hankula bayan wannan election na dizin tour don muna ce ma mutane kowa da kowa ya zauna a bar a bar justice da yake shine yake da gaskiya shine yake faɗi abun gaskiya a jira justice ta yi dokanta baya ga haka muna ce ma duka ɗalibai kar su shiga cikin wagga tahiya ba ta shahe su ba kuma muna kara musu daddadawa muna gode musu da yake hal yanzu ba su shiga cikin wagga tahiyan ba baya ga haka mun ce ma eh, duka justice wanda ya kamata su yi wannan zance mun ce musu su yi abunsu da tsakani da allah da gaskiya kamar yadda doka ta tanada don ka baya ga haka mun ce mu kwamitin zartarwa na ga baki daya muna da abubuwa wanda suke ci mana kwarya cikin mu in kun ɗauka muna so a yi mana constitution a gina mana lokuloli a bamu eh, bis na kaiwa cidiya a bamu eh, allowance imu eh, in kuka sani kamar burs air social mu wa'annan abubuwan su ne suke ci mana kwarya ba ana na ana ta kewaye kewa ba a ɗauki a ga eh, revendication imu da muhimmanci ba mutane saboda a insu na kan don saboda haka kwamitin zartarwa na kasa gabaki daya tana jaddada ma gwamnati cewa ta biya mana dukkanin alawus inmu wanda yake gurinsu in kun ɗauka daga makarantu kanana zuwa manyan makarantu don ka saboda haka kwamitin zartarwa na ƙasa ki daya tana ce ma gwamnati decentralization wannan na anab in kun ɗauka anab ina nan na mai shi kaɗai take aiki an ce an yi anab kowace jiha mai har yanzu anab ina ba ta aiki don mun ce ma gwamnati ta sa shi wannan aiki wannan anab ɗin duka kowa su yi aiki. da wannan rahoton ne muka kawo karshen shirin amadu malaman da saka kama muku da shi ni umar rigo na rubuta na karanto abokan yakin da suka taro labarin da rahotonin nasu gabakin mu daya muke muku huta lafiya sai kuma gobe in ha allah mai kwami komi yara za ku kuma da wani sabon shiri a huta lafiya sai jima. Ya